أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddata haɗuwanmu cikin wannan masallaci masjidul mana da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun a zaria ma'adu don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin babban malamin musulunci a sheikh muhammad nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ubangiji maɗaukakin sarki muke roƙo ya masa rahama a yau muna sha takwas ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda wannan kuma ya zo daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya ma haɗu don ci gaba da karanta wannan littafi da ke magana dangane da mafi girman ibadu da ake aikata su da gabbai wato ibada ta sallah ba wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ma bayi wadda wannan ibada dan ta kai waccan nan ibada ta sallah da annabawan Allah ga baki ɗaya an masu umarni ne da waccan nan sallar ba wani ba annabi da ya zo face an masa wasiyaye wannan sallah ɗin annabin Allah annabi Isa tun yana tsimman goyo yana jinjiri Allah ta'ala ya masa wasiya da sallah shi yasa zaka je na cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya yana dan jinjiri fa a tsimman goyo amma ya ce Allah ta'ala ya yi man umarni ya yi man wasiya in yi sallah ya yi man wasiya in ba da zakka annabin Allah annabi Ibrahim dan wannan sallar ya ɗauki iyalansa matarsa da ɗansa ƙarami ya kai su daji ya je ije su ya ce ya Allah na ya haka ne dan su tsaye da sallah rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah ya Allah na kawo matata da ɗana ƙarami na zo na ije su a tsakiyar daji ya Allah na yi haka ne don su tsaye da sallah annabin Allah annabi Musa Allah ta'ala ya yabe shi da cewa yana tsaye da wannan sallah ɗin a lokacin da Allah ta'ala ya kira shi ma zai gana da shi ya kira annabi Musa Ubangijinmu zai gana da shi annabi Musa Allah ta'ala yake ce mashi ni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sala ni ne Allah ba wani Allah in ba ni ba ka bauta man kuma ka tsaye da sallah ka kalli irin wannan umarni da aka masa lokacin da yake ganawa da Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ga shi annabi Musa ɗin cewa lallai ya tsaye da sallah wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misr biyutan waj'alu biyutakum qiblatan wa aqimus sala Allah ta'ala ya musu umarni su tsaye da sallah shi yasa annabi Suleiman dabbobin shi a lokacin da suka shagaltar da shi bai samu daman yin sallah ba har rana ta faɗa. to sai da ya ainihin yanyanka waɗannan dabbobi na shi ga baki ɗaya saboda me saboda sun shagaltar da shi ba su ba shi daman bayin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rika wa kafirai addu'a cewa Allah ya cika su da kaburburan da wuta saboda sun shagaltar da shi ba su ba shi dama ba ya yi sallah a cikin jama'a dalilai na shari'a daban-daban suka nuna mahimmancin ita wacan nan ibada ta sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ta a matsayin ginshikin addini ita ce filar da take dauke da da addinin gaba daya as-salatu imaduddini sallah ita ce ginshikin addini duk mutumin da ya kyale sallah to yayi watsi da mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya farzanta mashi sallah wajibi ne akan dukkanin wani musulmi Allah ta'ala ya wajabta ta akan annabawansa Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke tsaye da ita annabawa da yawa duk wanda Allah ta'ala ya kawo sunansa to kuma sai ya ambaci cewa yana sallah Allah ya farzanta wa annabi Ismail wannan sallah Allah ta'ala ce wa kurfil kitabi Ismaila إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا aka yaba annabi Ismail saboda yana tsaida sallah kuma yana umurtan ƴaƴan shi da matarsa matansa akan wannan sallah din annabi Shu'aib Allah ta'ala ce ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw alafi naf'ala fi amwalina ma sha, ya kai shu'aibu yanzu sallar da kake wa Allah ita ce take umurtanka mu daina bauta ma abinda iyayenmu suke bautawa na gumaka kenan ana nuna annabi shu'aibu ya rike wannan sallah hannu biyu Kabe da annabi Dawud Allah ta'ala ce fastaghfara rabbahu wa harra raqi'an wa anaba wanda yake nuna lalle shi ma annabi su a dawo. babu shakka ya rike sallah da hannu biyu dukkan annabawa gaba ɗaya. na daga cikin abin da Allah ta'ala ya farzanta musu nan ibada mai muhimmanci ta sallah shi ka ga dalilai na shari'a daban-daban suka zo akan yadda za ka kula da sallah ɗin karkar rika wasanni cikinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa dokoki da ƙa'idoji game da sallah ya tabbata cikin hadisai mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da waige a sallah irin waigen dala annabi ya hana waige a sallah kar duk dabbobi ma'aikin Allah ya hana karmi kama da su wajen aiwatar da ibada ta sallah ya hana waige irin waigen dila ya hana ka zo za ka sujuda ka shimfiɗa hannayenka haka kamin miƙar da su irin yadda rago ko akuya ko wani dabban dawa yakan mimmiƙar da hannayensa haka in zai kwanta annabi ya hana iki'a'u irin na kare zama a sallah irin na kare mutum ya zauna ya gwale kafa shi ta dama ya ture ta gefe ta ya ture ta gefe sai ya zauna da mazaunin shi haka a ƙasa daban wadda mun sha kwatanta wannan kuma in sha Allah ku za mu zo gaba da za mu kwatanta wannan ma'aikaci. annabi ya hana ka zo za ka yi sallah sai ka ije kafar ka nan ka ije kafar ka nan sai kuma ka sanya ainihin mazauninka shi kuma yana dunguran ƙasa annabi ya hana wannan ma'aikin Allah ya hana kwakwafan kuciya a sallah an naƙaru ka naƙaril gurabi ya hana mutum yi wa sallah a sha ruwan tsuntsaye ya ƙi natsuwa a cikin sallah ya hana gurfane irin gurfanan raƙumi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana irin daga hannu haka in za ka yi sallah ka rika daga hannu irin ɗayan da dabbobi ke daga su. duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan a sallah a cikin hadisai mabambanta al-imamu abu dauda ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na yi hani ko wato ma'aikin Allah ya hani a game da ainihin abubuwa guda uku na ɗaya na tsarul gurabi Shi ne mutum ya zo zai sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a gurguje haka ya hana shimfiɗa ƙafafuwa ko shimfiɗa hannaye irin na dabbobi ma'aikin Allah ya hana a sallah ya zama a tutur akwai wani wuri da ka riƙe kullun nan ne kaɗai kake zama kai sallah a wurin baka canzawa yanzu da mutum zai ce shi kullum in ya zo zai sallar asuba ko sallar azahar shi a nan zai yi kullum nan ne wurin shi to annabi ya hana wannan mun gane jama'a da kyau a'a za ka rika juyawa yau in kai sallah a nan gobe sai ka yi a can jibi sai ka yi a can ba a cewa ga wani wuri a kusur wani ne yake zaune yake yin sallah a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wannan an yutina rajulu almakana alladhi yusalli fihi kama yutinu ba'iyu. annabi ya hana mutum ya samu wani wuri a masallaci kullum ya zanto a wannan wurin ne zai rika yin sallah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito annabi ya hana wannan haka dai ga da hadisai ne daban hadisai nan daban-daban wanda ma'aikin Allah ya hana waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu wani malami duka su ya sanya su cikin baiti ya ce idza nahnu kumna fi salati fa innana nuhina anil ityani fiha bi sittatin buruki ba'irin wal tifatu ka ta'labi wa naqru qurabin fi sujudil faridati wa ikya'u wa ikya'u kalbin aw kabas dira'ihi wa aznabu khailin inda fi'l at-tahiyyati وزدنا تتبيه الحمار بمده بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة يا أم بتي أبو بوا كما رأك يتي إذا نحن قمنا في الصلاة إمي كذا بي صلى فإننا نخينا عن الإتيان فيها بستة an hana in za صلى مزود أبو mu كرم أيكة أبو shida أبو mu بروك abu mutum ya zo zai tafi sujuda sai ya tafi da gwiwa daga tsaya haka in ka tsago daga ruku'u za ka tafi kai sujuda sai ka tafi gwiwar ka ya fara taɓan ƙasa akwai wanda za a ga gwiwar suke fara taɓan ƙasa sannan hannayensu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana haka waltifatun ka sa'alabin haka kuma waige akwai mutumin da za a ga in yana sallah ya ta waige waige irin waigen da dila yake yi dila sarkin wayo sarkin dabara kullum waige-waige yake don ka a kama shi to kar mutum ya zo ne sallah kuma ya rika waige-waige sannan wa naqru gurabin fi sujudil faridati kar mutum ya zo zai sujuda a sallah ta farilla ko ma ta nafila sai mutum ya zanto nan da nan da ya duka haka sai ya dagu da ya duka sai ya dagu irin yadda hankaka yake yi in kun lura hankaka in zai sha ruwa ko wani tsuntsu ko kaza ba ba sukan tasa ruwan ne su ta sha ba a'a suka rika kan da akan ce caccaken kuciya ne ko me na kuciya haka za a ga suna tsantar ruwan ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana haka in kai su juda ka ɗauki lokaci ka ce subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh har sai ka faɗa haka so uku daga baya kuma sai ka dago sannan annabi ya hana ikya'ul kalbi ikya'ul kalbi mutum ya zauna sai ya ga ya kafa shi haka shi ne ikya'ul kalbi da zo mutum ya yi haka a tsalla haka wannan shi ne ikya'ul kalbi mun gani ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana haka da zauna sai haka annabi ya hana mun bayyana yanzu da yawa a za a ga ko wanda ya wannan duk ba ne ba duk annabi ya haya cikin hadisi abin da yake daidai din shi ke kai haka mun gane ko ka zauna ka sauye kafa ka da dama ka zauna a kanta wato ta hagu ka zauna a kanta ta dama kuma ka kafa a kamar haka kare da neman shayin karatu dangane da wannan to dai waɗannan mana ambata su ne don mu fahimci mahimmancin sallah jama'an musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada lokaci ya hana wannan haka ka basti dira'ihi au ka basti dira'ihi ko mutum ya zanto zai yi sujuda zai ga ya shimfiɗa hannun shi ya haka haka za a ga ya zai sa kan shi haka zai shimfiɗa hannu haka duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wannan wa aznabu khailin inda fi'l tahiyyati sana haka mutum ya zanto zai yi tayya sai ga yana daga hannayensa sai ga mutum in ya zo zai yi tayya yana kada yana kadawa can sai ga ya daga hannu haka sai sai ya sauki tagon in ya yi tayya haka in ya kammala sai ba hannayen na sai gudu sai ya daga su haka in gane ko sai ya ce ai muka lura da wannan ko ti ya shiga cikin fadin wannan ma'ana din ina fatan mun fahimta shine mu muke yi a yanzu shine za a ga waɗansu mu suke yi a yanzu ba daidai ba ne وزدنا كتدبيغ الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة سنا أقوي وتتدبيح الحمار تدبيح الحمار shine mutum ya zanto in ya zo zai yi zai yi ruku sai ga yayi kafa da kanshi haka ai san kafa da kanshi maimakon ya daidaita bayan shi ya za a da wani abu kaman kullu a sai ga yayi kafa da kanshi haka kai ka sosai a wanda yake da nan ana ma ai shi ya da shi ya ba ku shan wahala da haka sai da da mutum ya ko wahala to ya fi lada ba daidai ne annabi ya hana wannan in gane ko akwai hadisi sai dai bai inganta ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa izara ka wato izara ka ko da ake cewa ma'aikin Allah ya ce izara ka ahadukum fala yudabbih tadbih al-himari in dayan ku zai yi ruku'u Karya sun kuyar da bayansa irin sun kuyarwa na jaki in kun lura jaki wani lokaci sai ya launa kan shi haka sai ya kan shi can wajen tsakankanin ko shi ma'aikin Allah ya hana wannan sai ce wal yuqim sulbahu madidan haka mutum ya tsayar da doron bayansa to amma wannan hadisin bai inganta bai na cikin as-sunanul kubra na al-imam al-baihaqi da'ifin hadisi sai dai akwai ingantaccen hadisi cikin sahih muslim da yake cewa ma'aikin Allah ya kasance in ya yi ruku'u baya ɗago bayansa sama kuma baya sun da shi ƙasa a annabi yakan ije shi ne haka a tsakiya duk wannan yana nuna maka mahimmancin ita wacan nan ibada ta sallah wadda ashe ta kai matsayin da za a sa littafi na musamman dangane da ai wato game da ainihin koyi ita wacan nan ibada ta sallah in ba haka ba sai ya zanto ba ka samun ladan sallarka cikakkiya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar watan nan ibada ta sallah kuma mu san sallah ibada ce mai faɗi jama'a mu daina ɗaukan al'amarin sallah da wasa sallah na da daraja tana da faɗi babban malami al'imamun marwazi sai da ya rubuta littafi mujalladi ɗaya taqdimu qadri salah girmama matsayin sallah za ka daɗe kana sauraron bayanai dangane da sallah ko wata ran sai ka ji an yi wani bayani dangane da abin da ya shafi sallar wannan bayanin ko baka taɓa jin shi mun gane ko matukar za ka riƙa ba abin lokaci to za ka zo ka cimma harkokin sallah ko karatu dangane da sallah karatu ne mai faɗi mu ne a nan da zarar mutum ya iya alamtar kai ka zuwa nasi sai ka ji an ce ai ya iya karatun sallah karatun sallah yana da faɗi sai manyan malamai masu ilimi da yawa muna fatan Allah ta'ala ya karɓi mu to kafin mu je hutun sallah jama'an musulmi mun yi maganganu dangane da abin da ya shafi yadda mace takan yankewa bawan Allah sallar shi duk balagaggiyar mace da kare da bakin kare da kuma jaki abubuwan nan guda uku in suka girma sallar bawa matuƙar bai sa sutura ba to sallar ke ta baci da za ka zo kana sallah sai matarka ko kuma wata mace da ta balaga sai ta wuce maka gabanka haka ta ka ma sallarka yanzu sallarka ta lalace sai dai ka fara sabuwar kabbaran ma kuma a kuma da jaki zai girta maka a kuma da bakin kare zai wuce sallar mutum ta baci shi yasa ake so ya sa sutura sutura kuma shine duk abin da ya kai zira'i ne kamar girman haka mula wannan yanzu ba zai iya zama zira'i ba ya yi kajarta hutawa haka sai an samu wani abu mai tsawon da ya kai wato ba zai iya zama sutura ba hula ko buta sai an samu abin da ya kai zira'i ɗaya Mun fahimta da kyau to sai ka ije a gabanka to duk wanda ya wuce ta gaban wannan abin ba zai cutar da kai ba amma in ya shiga tsakanin kai da suturanka to sallaka ta lalace wannan shine muka fara da karatu a kai sannan muka yi karatu dangane da as-salatu tijahal qabr yin sallah ana fuskantar kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ayi sallah akan kan kabari ya hana ayi sallah kusa da kabari ya hana a yi sallah ana fuskantar kabari inda za a ce gidanka tsohon makabarta ne tsohuwar makabarta ce to ba za ka yi sallah a nan ba ina fata mun fahimta da kyau ha kuma inda zai zanto ka je wata makabarta sai ka ce za ka yi sallah a wurin to ka saba ma Allah annabi ya hana a yi sallah alal qabri ya hana a yi sallah inda qabri ya hana a yi sallah ja qabr kakkai sallah a inda yake akwai kabari kakkai sallah akan kabari kakkai sallah kana fuskantar kabari duk manzan Allah ya hana wannan to matashiyar zancen mu bayani ne dangane da niyya anniyat bayani ne game da niyya shi niyya a musulunci abu ne mai matukar mahimmancin gaske niyya a cikin addininmu na musulunci abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske da shi ne ake bambancewa tsakanin ibada da al'ada yanzu da a ce yau litini ba za ka ci abinci ba da safe ba ka ci abinci ba da rana har sallar magriba duk wani abu da ke lalata azumi ba ka yi shi ba to amma in ba ka yi haka da niyyar azumi ba bai zama azumi ba da kuma za ka kulla niyyar azumin shi ya zama azumi me ke bambanta wankan janaba da wanka na kwalliya na yau da gobe kawai niyya ce mun gane ko shi yasa niyya ke da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya dace da wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa kafin nan jama'an musulmi a ƙasa sai malam ya ce qala an-nawawi fi rawdati talibina al-imam nawawi ya faɗa a cikin littafin rawdatu talibin cikin mujalladin farko shafi ɗari biyu da ashirin da hudu ya ce wa niyyatu ita niyya hiyal ƙasu ita ce kulli na zuci fa ya hadurul musalli fi diginihi za ta salati masallaci ya bujurto ma ainihin ransa da cewa sallah wa ma yajibu ta'arrudu lahu min sifatiha da abin da ya wajaba ya ainihin bujurto da shi na siffofin sallah ka zuhuriya wal fardiyya wa ghairiha in gane ko shi ya sa ran cewa zai yi sallah ne ta azhar ko sallar la'asar ko kuma ta Farallace ko makamancin haka duk wannan ya dauka cewa ya yarda dai summa yaqsudu hadhihi al-quluma qaddan muqarinan li awwal takbir sannan sai ya tinkari wannan wato ya kudurta wannan aransa daga nan sai ya tunkari gabatar da wacce nan ibada ta sallah a nan wurin a dunkula abin da al'imamun nawa yake so ya ce niyya a nan zuciya take niyya tana zuciya ne mun gane ko ba a baki ne niyya take ba babu matsayin niyya ba abin da ya hada furci da niyya wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyati ayyuka suna ta fane gwargwadon niyoyinsu wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ɗaya daga cikin ku gwargwadon niyyarsa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai karbi ibadarsa niyya ta iya wani mutum sai ya zo ya karanta alkur'ani sai wani mutum ya karatun physics ko chemistry ko biology ko wani abu na boko sai ka zo ka cimma wanda ya karanta boko din can ya fi wanda ya karanta wanda ya karatun alkur'anin can lada wane ya ɗauki awa ɗaya na karatun alkur'ani wane ya ɗauki awa ɗaya kuma yana karanta lissafi yana karatun turanci sai ka zo ka cimma mai karatun lissafin can ya samu lada mai karatun alkur'anin can ya samu zuri me zai kawo haka ya danganta da niyya shi niyyan mai karatun alkur'anin can shine ya birji ya ba da sha'awa shi ko niyyan wancan shine ya samu dama ya yi wannan karatu ya zama likita ya taimaki addini to sai Allah madaukakin sarki ya ba lada kan wannan kyakkyawan niyya don Allah mun fahimci wannan da kyau shi yasa ga wannan hadisa malamai da yawa waɗanda in suka tayi za su yi littafin sai su gudi al'imamu buhari da wannan hadisin ya fara ya sanya shi a matsayin kutubar littafin shi don ya nuna mahimmancin niyya mahimmancin ninya Abdulrahman ibn Mahdi ce da a ce zan yi wani littafi ko da duk babi sai na rubuta wannan hadisin innamal a'malu Liyat hadisin Umar saboda shi yake rike da addini gaba ɗaya ninya me ka? abin da ke cikin zuciyarka gwargwadon abin da ke ranka gwargwadon yadda Allah ta'ala zai karbe ka mun gane nan jama'a da kyau shine zaka ji ka'ida na cewa al'umuru bi maqasidiha al'amara suna gudana ne gwargwadon manufarsu me manufarka na yin kaza Allah ta'ala yana nan yana kallon me manufarka kyakkyawan niyya Muhimman abu ne kwarai da gaske shi yasa a ga malaman addinin mu na musulunci dukkanin su suka rika faɗi suna cewa niyyatul mu'mini khairun min amali niyyan mummuni ta fi alkhairi sama ma da aike shi niyyanka za ka kalli wani hadisi hadisin Abu Hurairah al-Imam Muslim ya rawaito shi hadisi ne ingantacce Abu Hurairah so da yawa in yazo zai karantar da wannan hadisin yakan suma garau sai a abu hurairah sai ya suma sai a yayyafa musu ruwa ya farfado sannan sai ci gaba da karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce farkon wadda za a fara kura wutan jahannama a kansu mutane uku su za su fara shiga wuta mutum na farko shine malami na addini malami na addini mai karantar da alkur'ani mai karantar da hadisi mai karantar da tafsiri mai karantar da tauhidi na lillahi wa inna ilaihi raji'un za a zo da wannan malami sai a zo da shi gaban Allah sai a ce akaramaka Allah ka karantar da al'umma kai kokari ka jihadi kai yi ka karantar dan wa kai ne yanka sai ce ya Allah na yi ne dan kai Allah zai ce ƙarya kake yi ni na san abin da ke cikin zukatan bayi kayi ne don ka ɗaukaka kayi ne don shuhura kayi ne don kowa ya san ka don ka sanu don ka burge don a ce babban malam ba don ne kai ba ta huta shi ne zai fara shiga wuta haka annabi ya faɗa a hadisin da liman musulmi ya rawaito yasa wannan sha'ani sha'ani ne da ke buƙatar in za ka fito ka fara shi ka tsarkake zuciyarka don wa za ka yi kakai don ka burge kowa kakai don aibe ka kakai don wani ko kai don Allah in Allah ya taimake ka kai don sa don shi duk abin da wannan abin zai jawo maka ba za ka damu ba ba kai don ka burge kowa ba ba kai don kowa ya yabe ka ba ba kai don wani ya zage ka ba kai don wani ya yabe ka ba da aka da wanda ya yabe ka da wanda ya zage ka kai duk ɗaya. abu na farko kenan duk wani wadda zai zan ɗalibi ko malami to san da wannan hadisa me ya ja ma wannan malami shine mummunan niyya ya yi dan ya shahara ya yi dan a san shi in za ka yaɗa ilimi ka yaɗa ne dan uwa ka ta da'awa ba dan kai suna ba mun gane wannan jama'a da kyau ba dan kai suna ba kana kai abin ka dan Allah shi kuma Allah in ya san dan shi kake yi zai taimake ka ka'ida Allah kenan in ya'lamu Allah fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san zuciyanka alkhairi ne ko wallahi zai ta taimaka maka zai baka alkhairi na biyu shine mai kuɗi mai kuɗi ga wurtaccen ɗan kasuwa ga wurtaccen ma'aikacin gwamnati a wani ɗan kasuwa ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani mai aikin hannu ne sai zama in ya ji an ce a taimakawa masallaci zai taimaki masallaci in ya ji an ce a taimaka ma miskinai zai taimaka masu a taimaka ma marayu zai taimaka masu a fito a gyaran hanya zai yana da kuɗi kuma yana kashe kuɗin wajen addini da harkoki na rayuwa zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai a zo da shi sai a ce alhaji dan wa ka rika ba da gudunmuwanka sai ce ya Allah na rika ba da gudunmuwa ne dan kai Allah ya ce kariya kake ne ka bayar ne a cewa ne mai taimakawa da a za a gidan rediyo Da a yaɗa ta a ce ai akwai taimakon jama'a ai akwai shi da kyauta don wannan kai ba don ni kai ba ta huta mutum na biyu da zai fara zuwa wuta kenan mai kuɗi wadda wannan kuɗin ya rika kashewa ya rika yin sadaka amma ba don Allah yake yi ba don kwebe shi mun gane jama'a da kyau na uku shine mutumin da ya je jihadi an fita yaƙi na musulunci mai tsari ya je yi ƙoƙari sosai ya fi kowa ƙoƙari a wurin ya karkashe kafirai sai aka zo ranar gobe alkiyama aka tambaye shi aka ce kai jarumi don wa kai kokari don wa kai jarumta sai ce ya Allah dan kai a ce kariya kake kai ne a ce babban jari a ce akwai kai da karfi to an faɗa ta huta abu hurera in yazo zai karantar da wannan hadisin har su ma yake saboda hadisin ba wanda bai taba hadisi ne da zaka shiga daki kai wa kanka karatun tana a kowane fage kake duk abin da za ka yi ka fara tsarkake niyyar ka tukuna sannan sai ka zo ka yi shi me yasa ma kake kuke ganin niyya saboda muhimmancin ta akwai ka'ida a wuri ɗaya ne ake mu'amalantar mutane da abin da suka faɗa kawai amma ta mai rantsuwa an ce ka'ida tana cewa ka'ida fiqhiyya tana cewa al-ibratu bi niyyatil halifi mun gane ko la bi lafzihi ana la'akari ne da ninyan wanda ya rantsuwa ba wai da abin da ya faɗa ba inda za ka zo da waya a hannuna sai ka zo ka ce da Allah ba ni wayan nan sai ce zan baka wallahi zan baka kaka damu zan baka wallahi zan baka sai ka zo ka miko ka ce to ba ni wayan da kai rantsuwa da za ka ba ni sai na ciro kuɗi sai na baka mun gane ko in dai a lokacin da ni na ce wallahi zan baka ai ga gaban faɗa abin da zan bakan ba to sai zama sanda na ce wallahi zan baka ninyata ta ni a zuciyata ina nufin wallahi zan baka kuɗi kai kuma sai ka ɗauka cewa zan baka me waya yanzu Allah ta'ala zai kama zai zai mu'amalance ni ne da menene niyya ta da Allah mun fahimci wannan niyya fa shine babban abu yanzu da magidanci zai cewa matarsa tafi gidan to yanzu ba abin da zai warware wannan saki ne koko ba saki bane sai niyya shi kawai dole ta alƙalan duniya na musulunci zaunar da shi za su ce me niyyan kamala da kace tafi gidanku ta tafi gidansu ka sake ta ko ko ta tafi gidansu za ka zo ka zo ka ɗauko ta me kake nufi ya ce min ya ta ne ina nufin ta tafi gidansu zan zo in ɗauko ta shikenan ba saki ba ne in ya ce ya ta na sake ta shikenan saki ne da wani mutum zai cewa matarsa ta ce baban wana zan je anguwa ko alhaji wana zan je anguwa wuri kaza ce kake ci ta ce gaskiya ni sai na je ya ce to wallahi in kin tafi a bakin aurenki ki kalla sai da ya ya rantse in kin tafi a me bakin aurenki kina tafiya na sake ki yana fita ko ta sa kanta ta fita abinta kaga ta fita mun gane da kyau har yanzu wannan mata a zance mafi inganci karanta ilamul muwaqqi'in na rabbil alamin ba sakakka ba ce sai an kalli niyyar shi za a zaune da shi a kotu malam ka ce wa matarka in ta ce ta a bakin aurenta ka sake ta zai ce kware na ce da ka ce me ka a lokacin Niyyar ka ita shine ka ita ce ka tsoratar da ita katta ita ko ko niyyar ka ita ce lalle daman so kake ka sake ta ka sake ta me ka kai tsakaninka ga Allah in ya ce wallahi niyyata in ba ta tsoro ba so nake na sake ta ba so nake in ba ta tsoro na ɗauka in na ce in kin fita a bakin aurenki sai ta fita na ɗauka ba ta fita ba in na faɗa haka duk ta tsoro kar ta fita sai ga shi ba ta ji tsoron ba ta fita sai a ce to ba ta kana nan to ko ba ku ci gaba da auren tunda ba niyyar ka ne take kaga duk da ka faɗa sharaɗi kuma ta cika don ba ta saku ba da wata matar ka yanzu misali sai ka zo gida ka gabata sai ka buga waya ka ce ki dawo nan da minti ashirin in ba haka ba na sake ki sai wannan baiwa Allah ka kai ta delay ki fa dawo lokacin ya kusa cika shikenan wannan mata ba ta dawo ba sai bayan minti arba'in mun gane da kyau to za a kira ka a ce me ninyanka ka saki ne ko ko da dama so kake ka tsoratar da ita dan ta dawo da wuri in ka ce ninyanka shine ka tsoratar da ita dan ta dawo da wuri ba ta saku ba kaga inda ake la'akari da me innamal a'malu binniyat ina fatan mun gane jama'a da kyau shine suka ce al ibratu biniyyatil halifi la bil lafzi illa inda taqafi ka'ida ce fiqhiyya in ba a kotu bane a kotu ne ake la'akari da me ka faɗa kawai mun gane jama'a da kyau amma a sauran babuka na fiqhu ana la'akari da menene niyyar bawa menene niyyar bawa a cikin littafin iktiza'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim al-imam ibn taymiya ya kawo bid'o'in da masu bid'o'i suke yi yace cikin su akwai wanda tabbas san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai suke yin maulud suke yin maulidi da sauransu san manzon Allah ne tabbas wallahi su san ma'aikin Allah ne suna da kyakkyawan niyya amma wurin aiki ne sun kuskure sai alimami imam ibn ya ce to niyyarsa ta san manzon Allah din nan Allah zai ba su lada akan ta la alal bidai amma shi aikin ba za a ba su lada akan bid'a ba amma kyakkyawan ne niyya kyakkyawan niyya duk abin da zaka tunkara ka tsarkake ninyarka sai ka tunkaru wannan abin to za ga Allah maɗaukakin sarki ya sa ma albarka cikin shi ko menene tsarkin niyya cikin shi yana da muhimmanci kai ɗalibi ne ka samu admission a abu to tsarkake niyyarka a'a ka samu appointment ne kai ma'aikacin gwamnati ne an ɗauke ka aiki tsarkake niyyarka a kamfani ne tsarkake niyyarka kai ɗan kasuwa ne za ka yi wani business daga gari ba zuwa gari ba tsarkake yanka ka tunkari abin da za ka tunkara duk abin za ka yi ka tsarkake niyyarka kar ka sa cutar da wani a rai ka wanke zuciyarka ka yi abin ka dan Allah tsakaninka ga Allah wannan ninyan ta fi komi mahimmanci sallan nan ko ga gashi mun yi bayan limami dai ko sallar asuba to wallahi in mutum ya bi ka tsarkin ninya zai fi ka samun lada shine abin da wannan hadisi ke nufi innamal a'malu bin niyyati ina fatan mun fahimci wannan da kyau innamal a'malu bin niyyati akwai ana cewa akwai hadis akwai ummu qais kun gane ko muhajiru ummi kais wani bawan Allah ne duk da ruwayar bata inganta ba amma dai da yawa malamai kan kawo ruwa ya ce muhajiru ummu kais ummu kais din wata baiwa Allah ce a makka um, ana ta wa'azi ana jan hankali ai hijira a ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tunda manzo Allah ya bar makka ya koma madina da haka tun musulmi su ma su dade su koma ina سكوما مدينة إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا هو هجرة يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم shi muhajir ummi kaisin sai ya zaman shi a makka yana ta zawaci abin shi wurin Umu kais rannan ita Umu kais sai wani malami ya zabar da ita akan ta hijira ba ta tsaya sauraron bazawarinta ba sai kawai ta tayi ta hijira ko da ya je gidansu ya je zawaci ina Umu kais aka ce ita ta dare a makka ta tafi hijira ta tafi madina ta tafi madina ta bi masa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a to banga ta zama ba in mu kai tana ta ka ce kwarai yace to banga ta zama ba wajibi ne a hijira ai hijira na da falala nan da nan sai tattara gashi sai madina shine aka ce ma'aikin Allah zo za a da sallah ya wai ga haka sai ya hango muhajiru ummu kai da ya hango shi kuma ya san ummu kai da ta zo jiya ka ce a'a ana ta kiran ka zo ba ka zo ba sai da ummu kai da ta zo to shine fa man kana hijratuhu limra'atin yatazawwajuha dan wata mata ya aure ta mun gane jama'a da kyau kaga wannan hijiran shi ba dan Allah ba yanzu mutum ne yazo yazo yana ana ana yawo da hula ana neman sadakar masallaci shikenan shi da har ya ciro naira hamsin zai sa wai ga wanda zai yi kila sai ga wani sarikin shi ko ya ga wani wanda yake jin kunya sai canza a jihu sai ɗauko dubu ɗaya sai ya sa kaga wannan dubu ɗaya dan Allah ya sa ta koko don ya birge sarki shi sai da lada ninya ninya ita ce mafi girman al'amarin da ake nema jama'an musulmi Allah ɗaukakin sarki ya ba mu iko muslim da bukhari da muslim duk sun rawaito wannan hadisin kuma hadisin na cikin iwa lokale to gaba na guje na gaba jama'an musulmi kafin cikin lokaci shine at-takbiru kabbaran harba ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وجماعة باين نية ita wannan niyya jama'an musulmi kaga yana nuna maka ba a furta ta kamar yadda zamu zo mu karanta bayan kayi niyya a sallah za ka yi sallar kare don Allah ba dan ka burge wani ba a nan wurin muke kara jan hankalin limamai galibi liman in ba ya yi hatara ba sai sallan mamuci ta karbuwa ta liman tana watsewa me yasa liman tun gurin arewa ta sahu zai dinga kwane-kwane da harshe kuma ya zama kwane-kwane da harshen nan ba yana yi ne wai don ya faɗi lafin zaɗe ba yana yi ne da a ce kaya akwai larabci yi ta dilin sufo wata rasu ya zanzu ciyar shi yana yin wannan ne da a ce kai kai ka ji wata sadun malam ai malam akwai sadun yayi ne dan ya burge wallahi sallar liwan tawatsi ya zo yana kira'a ya kira'an nan da yake yi yana kira'a ne yana fuskai da ce ka shi din na akwai qur'ani yana ja ne dan a ce kai ai akwai shi da hadda kaji yanda yake shigan qur'ani wallahi liman sallar ka tawatsi baka ta kowa ta karbu mutum yana gefe a wani lungu ya tsalle shi Allah ya karba kai kuma shi duk gari suna jin ka azubi ka amma Allah ya baka da sallah saboda me ka yi ne dan ka burge jama'a ka tsarkake ninyarka duk abin da za ka yi a cikin sallah ka yi ne kawai saboda haka shari'a ta ce a yi ka daina halarto da wani ya ce wai baka yi iya tajwidi ba ko baka kamanta da kowa wa za ka rika tunawa kawai karka tana Allah in wasu kira'o'i za ka yi duk kira'a da za ka yi za ka yi kira'a ta hamza a cikin sallah to zan za ka yi wannan kira'a ce don rayar da sunna ta kira'a kawai amma idan ka birge ni a cikin kayan haya ko kira'a to wallahi sallar ka ta watsi sallar ka duk wata doguwar madda da za ka yi duk wata madda wala kollin ka je da kake hawa wani duk wannan a ce ka iya wallah ba ka da sallah ba ka da sallah a sallar tahajjud ne a a sallar hamsu salawati ne tu limamai a shiga ta yi in ba haka ba sai a tashi ran gobe alkiyama duk jama'a kowa da ladan sallar shi ya zo yaba Allah sallah ba a san ma ya zo ba kai kuma duk gari an san ka zo kuma baka samu lada ba saboda kai ne da wandan su su kuma su ne masu bada ladan ba don Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ikhlasi a takbiru kabbaran harba sun makana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya stafce ku salati bi ma'aikin Allah yana buɗe sallah ne bayan yayi ikama sai buɗe da cewa Allahu akbar Allahu mu maza ana so mu ikama in mun zo yi ikama mata ne aka ce ba dole ne sai sun ikama ba ita wacce yadda kake sallar kuni kaga inda ka zo kawai in za yi sallar nafula ai ka fara har masu kake yi ko ba ikama to mace haka take a kowane sallah sallar asuba azhar la'asar magriba isha in mace ta zo kawai ta ce Allahu akbar sai ta fara ginta Allahu akbar sai ta fara azhar ɗinta Allahu akbar sai ta fara la'asar ita ba sai ta yi ikama mun fahimta da kyau amma maza su ne aka ce su maza su aka sa su sarƙa yin ikama to bayan kayi ikama ma'aikin Allah yana buɗewa da kabbaran arba. al-imam muslim da al-imam ibnu maja suka fitar da wannan wa fil hadisi isharatun ila annahu lam yakun yastaftihuha bi nahwi qawlihim kenan a wannan hadisin na cewa ma'aikin Allah ya kasance na buɗe sallar shi da kabbaran harba Allahu akbar wannan yana ishara ne akan cewa annabi baya bude sallar shi da zancen masu zanci da sukan ce nawaitu an usalliya nawaitu salatal salatal subhi iqtida bil imami sannan sai ce Allahu akbar ashe annabi baya haka kun gane ko bal hada min al bid'a ittifaqan wannan bid'a ne da ittifaqin dukkan malamai bid'a ce mutum ya zo zai sallah na waito kaza na waito kaza sai ya fara da ba ka ake yi sai a ce za a karantar da kai niyyar sallah niyyar kaza niyyar kaza har yawo ake ana sai da yan ƙananan littattafai ma hatta yanka ma sai a ce niyyar yanka na waito ta fi kaza kaza ai ta surutu har yanzu ko wajen ɗan magaji ɗin da za a ga suna zaga da baro eh o oh, o oh, o oh, ya littafan yanka da niyyar sallah da niyyar waye da niyyar waye duk bidoyi ne Ninya ita ce ninya a zuciya ya nan uwana yanzu da za mu zo da za ka zo masallaci bal yanzu mun tashi nan ake kayan niyya za ka tafi gida to za ka tafi gida za ka ce na yi niyyar zan je gida bismillah in kama hanya za ka faɗi wannan ba za ka faɗi wannan ba in ka je za ka ba da ce ba ne in za ka fita sai ka ce na waitu an ba da ce ba ne sai ka bada ha kake yi in ba ka yi niyyar ba za ka bayar to niyya ita ce da ka san niyya a ko ina a ce banka za ka ce ban niyya ba an gane a ce me yasa ka bada kaza ka ce na yi niyya ne na bayar ma'ana ka yadda za ka yi abu shine niyya ai shi dan adam ma ba zai iya yin wani aiki ba niyya ba in dai zai yi aikin sai dai in tilasta shi aka yi duk aikin da za ka yi akwai niyya a ciki mun gane da ma'a da kyau in an kira ka a waya sai ka ɗauki waya yanzu in za ka yi niyyar ɗaukan waya in ka ce na waitu an ka za ka za ka za ka yi ta surutu kai ta larabci ai ka ba haka ke yi ba kawai za ka ɗauka inda wani zai ce me yasa ka ɗauka ka ga kayan niyya ne in an ce niyya ba shine ganin dama ka ga dama za ka yi wanda bai niyya ba shine wanda aka so shi masallaci da bulala wuce ka tafi yana cijewa ba zan jamba ana sai ka je yanzu wannan ko ya yi sallah bai yi niyya ba saboda shi bai so ya yi ba me aka yi masa to amma in dai da yardanka kawai kaji an kira sallah ana kiran sallah sai ka ce alhamdulillah lokaci yayi sai ka ɗauki buta kana ɗaukan buta da zaɓin kanka kawai ka tashi ka ɗauki buta ka yi alola a tun anan ya ta kullu ka kuma kamo hanya baka nufi kasuwa ba baka nufi shago ba baka nufi ko ina ba sai masallaci ai ka yi niyya abin da ya rage maka kawai in ka zo ana yin kabbaran harma liman na kabbaran harma kai ma sai kai kabbaran harma niyya ko ta riga ta kullu tun lokacin da kai yunkuri bisa zaɓin kanka da yardan kanka cewa za ka je kai sallah ɗin mun gane ko amma wannan faɗin niyya ina ga na sha faɗa muku maganan al'imami imam ibn al-qayyim a cikin igasatul lafat min masayid shaytan da yake cewa in kuka ji mutum yana furta niyya alama ce ta cewa yana da motsuwan kwakwalwa yana da mentality ka ji mutum yana furta niyya ba daidai ba ne Allah mun fahimci wannan da kyau to shine malam yake ishara ana wa inna maktalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'a bid'a ce tabbas illa kawai malamai na da sabani ne wai bid'an nan kyakkyawa ce ko ko mummuna wa nahnu naqulu mu ko muna cewa inna kulla bid'atin fil ibadati dalala duk wata bid'a a cikin ibada bata ce bi umumi qawlihi alayhi salatu wassalam saboda ma'aikin Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala annabi ya ce duk bid'a bata ce kun gane in an ce bid'a shine wani sabon abu da aka kawo cikin addini wa kullu dalalatin fin dukkan bata ir wuta ce wa tafsilu zalika la yattasi'u lahu al-maqam mala albani yace mu samu dama a ce mu da wacan nan matashiya to ba lokacin da zamu yi haka in ba haka malamai da yawa waɗanda suka tabbatar da cewa ba daidai ba ne a furta jiya karanta littafin sharhul wajiz mujallar na uku shafi ɗari biyu da ashirin da uku al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i yana cewa wala yalzimu idza a harama wa nawa bi qalbihi an yadhkuruhu bi lisani an yadhkuruhu bi lisani ba lazumta maka wai in kayi harma za ka yi aikin ibada sai ka faɗi niyyar da harshen ka ba in ji imamu shafi'i mun gane ko ya ce ba daidai ba ne la ta ko illa bin nutsu ba a ce wai ninya ba ga inganta dole wai sai an faɗa da baki ba ba haka ba ne haka al'imamun rafi cikin manyan malamai na da duk dai makaranta littafin shan wajen ya ce ga baki ɗayan malamai sun ce ba a la'akari da kurinta niyya abinda kawai ake so an zo za a yi sallah shine mutum ya tashi ya ce Allahu akbar a tsaye ba sai ka furta niyya ba haka a cikin littafin al wa sharhul muhaddab mujallad na uku shafi 276 zuwa 277 shi ma abinda al-imam an-nawawi ya tabbatar ke cewa ba a furci da niyya mun gane jama'a da kyau ba inda aka ce ka zo za ka yi niyya wa a ce sai ka furta sai ka faɗi wannan niyya da bakinka a ce ka ce nawaitu kaza nawaitu kaza nawaitu kaza wannan ba daidai ba ne mun gane jama'a da kyau haka a cikin littafin fatkul bari shi ma ya tabbatar da al'imami ibn kathir a wato al'imami ibn hajar al shi ma ya tabbatar da bid'ancin mutum ya zo zai yi niyya sai ya faɗa da bakin shi da haka yayin uwa musulmi mu kiyaye wannan kar mu yadda mu zo za mu sallah sai mun ce na waitu kaza na waitu kaza kawai an ce niyya a zuciyanka kake yi in ka zo kai sallah kabbaran har ma za ka yi Allahu akbar mu kiyaye mu rika cewa Allah Allah ka kumbura wannan ismul jalala kar ka ce Allahu kar ka da ka ce Allahu a Allah lo lo ka dan kaurara harshenka Allahu akbar Allah law law ka kaurara alahu. ce Allah akwai banci tsakanin Allah da Allah law ka dan kaurara Allahu akbar akbar ka kuma ka ce akbar akwai masu cewa akbar a akbar a'a Allahu akibar, ba akibar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai kuma masu cewa akbar ma Allahu akubar, akku akku shi kuma wannan kana cewa Allah mai babban mai babban garga ke lakum Allahu akbar Allah mafi girma don ka ce Allahu akbar ka ce Allah mai babban garga da Allah mun gano nan da kyau madadin ka faɗa haka dan me ka ga wannan in mutum ya san abin da yake bare ka wannan ba akbar za ka ce ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa amara bi dhalika al-musi'a salatu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mai bata sallar shi ya faɗa haka waye mai bata sallar shi shine khalladu bin rafi khalladu bin rafi shine mai bata sallar shi imam abu da ya rawaito hadisi yace wata rana annabi yana masallaci an sallame sallah an koma ana karatu bayan sallah yar yadda muka yi sallar asubahi din nan gashi muna karatu to sai wani mutum ya shigo masallaci shi annabi yana karantarwa yana da akari ya wannan mutum ya shigo masallaci sai ya kabbara harba ya yi sallah ko da ya kabbara harba ya fara sallah annabi yana kallon shi sai da ya sallah gaba ɗaya ya gama sai ya taso daga rungun da ya sallah daga inda ya sallah sai ya zo shi ma sai ya shigo da'ira zai zo na fara karatu sai annabi ce a irji fa salli fa inna lam tusalli ko ma kai sallah wadda kai da ba sallah ba ce sai ƙara komawa can baya sai ƙara yi ya sai ƙara sabuwar sallah annabi yana karantarwa yana la'akari da shi sai je sallar kaf ya gama sai ya zo zai zauna a bara karatu annabi sai irje musalli fa innaka lam sai ko ma kai sallah ta da zuwa sallah kai ba ta karo da biyu ke sai je ƙara karo da uku ya ƙara maimaitawa na uku sai dawo yana ɗauka ya Na annabi sai irje musalli fa innaka lam sai Ko ba kai sallah ba sallah kai ba a wata ruwaya sai ya ce ya rasulallah wallahi la la ukhsinu ba aw la ukhsinu gairaka gairaha gairaha ba zan iya wani sallah ba irin wannan ba irin wannan kawai zan iya mun gani ko a wata ruwa wani sahabi ne ce ya ma'aikin Allah ka koya mashi ba sai annabi ya ce to in za ka yi sallah kai kaza in za ka yi sallah kai kaza to cikin maganganun da ma'aikin Allah ya yi masa ya ce da shi hu la tatimmu salatu la tatimmu salatu li ahadin minan nas ngani ko sallan wani mutum ba ta cika hatta ya tawadda'a asiya ya alula nabi ya ce mashi ka sani kai hallaru baya da za a yi wani mutum ya yi sallah sallar ta karɓin bai alula ba fa ya za alwudu'a fa ya za alwudu'a mawadi'ahu sun bai kudu Allahu akbar kun gane ko fa ya za alwudu'a yayi alula alwudu shine alula ya yi alula aku yadda yake sun bai kudu Allahu akbar daga nan sai ce Allahu akbar وكان يقول مفتاح الصلاة الظهور وتحريمها wata وتحليلها التسليم nabi yana cewa mabudin sallah shine tsarki abin da ke haramta maka yin duk wani aiki da aka hana ta a sallah shine kabbaran harba in ka ce Allahu aka barka kabbaran harba to yanzu an hana maka aikata duk wani abu kun gane ba za ka yi magana ba ba za ka yi dariya ba ba za ka ci abinci ba ba za ka yi wage-wage ba an hana in ka daga ka ce Allahu akbar Wata halilu har taslim abinda ke halatta maka sauran idindumin ka kuma ne sallama kana yin sallama abubuwa da sun halatta gare ka mun gane ko akwai wasu karatu da sai in Allah ya kai mako da zai zo da suna a kasa za mu karanto su insha Allah wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri hatta yusmi'a man khalfahu ma'aikin Allah ya kan rika daga muryarsa in zai yi in yana limanci duk sanda zai kabbara ya kan daga muryarsa har sai ya jiyar da waɗanda suke bayansa da Allah jama'a mun fahimta yakan ce Allahu akbar da ƙarfi har sai waɗanda suke bayansa sun ji shi yasa liman ba a so ya zanto yana yin ƙasa da muryar shi wa kana idza marida in yi rashin lafiya shi ma'aikin Allah rafa abubakar sautau sai abubakar ya daga liyuban ligin nasa don ya isarwa mutane takbirar kabbaran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yaqulu idza qala al-imam Allahu akbar ma'aikin Allah ya kasance yana cewa in liman yace Allahu akbar fa qulu Allahu akbar to kuma ma mun ku ce Allahu akbar kun fahimta da kyau da jama'a musulmi saboda kurewar lokaci ne zai sanya mu ta takaita a nan wura, in Allah ta'ala ya kai mu makon da zai zo ranar ta yau kenan ranar litini mai zuwa insha Allah subhanahu wata'ala to sai mu ɗauko karatun wannan babi daga farkonsa insha Allah subhanahu wata'ala in fitowa da wasu fa'idodi da malam ya faɗa a cikin hadisi din kafin rufewa in akwai wani mai tambaya dangane da abin da ya shafi sallah dan cikin minti biyu minti uku

bai da alaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce talatu abubuwa guda uku judduhun na juddun in ka faɗe su da gaske to da gasken ka ke nufi wa hazluhun na in ka faɗe su da ba'a shi ma juddun mun gane ko shi ma tabbas ne to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya faɗe su sai ce na ɗaya shine aure annika aure in mutum ya ce ya baka shi kai maza ka ce ka karba kila wani abokinka ne a kasuwa kuna wasa haka to kana da ya sai ta kawo maka abinci misali ko a kasuwa ko a ofis ko a wani ce ni da ma za ka aurar man da illan misali in gani ila abokinka ne ko ma wani kakanka ne in dai akwai aure misali tsakanin su daga ce a ah, to na baka misali kai ba kake sai ce na karba shi ke na aure ya tabbata sai a sai a je a nemo waɗansu a ceto ka je ya bani ka zama shaidu mutum biyu ya rage sadaki sai a kara ya ba ba ɗauran auren tun da siga ya afku siga ya fi komai muhimmanci a aure siga mun gani ya kamata kuma sigan nan ba jama'a ta rika koyon shi ne a tirin na musamman in ba haka ba duk ce masallaci da ga ana ta ja'in ja a ranar juma'a na je daura aure guda biyu daura auren duk da muka sake a haka aka ta gambarwa wajen sika da ɗaura auren na zabe da ɗaura auren na da masallacin juma'a wajen siga duka aka yi ta dambarwa da mai badawa da mai karɓa shi mai karɓa galibi wakilai ne sai ka ji mutum ya ce na karɓa ma na karɓi mu kai shi mai bayarwa zai ce na baka wani ya ce na baku <laughs> mun baku siga ana so ya fito shi ni wani ni mahaifin wance ko ni wani da mahaifin wance ya wakilta in ɗaura mata aure ka faɗi sunan wani ɗin ba ma ba in ɗaura mata aure ba na ba da ake cewa ba in ɗaura mata aure da wani to na ɗaura mata aure na ba shi ita a matsayin mata mun gane da kyau ka faɗi sunan wanda za ka ba shi kuma inda kanshi ne zai karɓa ya ce to ni wane mai neman auren wance na karɓi aurenta a wajen waliyanta wani kun gane da kyau kaga komi ya fito fili an san wanda ya bada an san wanda aka ba amma da ma fa in bacin duban ninyoyin ba da aka iya cewa aure da yawa ma an samu damuwa don iri ake bayarwa kada ta hawa sun suka zo suka buɗe haka ba ce mun ga iri muna so su mun ga iri to mun ba mun ba ku iri ba za a ta waɗansu na ango ba shi mai nima zai ce mun ga iri shi ma mai karɓa zai ce mun ba ku iri duk iri aka bayar ta <laughs> ga zai zuwa gona nan so to amma saboda niyya irin nan su suna nufin ya mun fahimta da kyau to haka ninya ne duka wake hukunta wannan to amma a rika fitowa da shi fili wajen siga ɗin nan kafin mutum ya je zai gama rubutawa ka tashi kana gudun kaka kuskure ka rubuta shi tsaf a rubuce in ka zo ka karanta ka karanto abinka ni wane wane mai nan ban gida wuri kaza ya ta wance ko a a ya wane da ya wakilta ni kila kaninka ne ko wanka in aurar da ita ga wane ka faɗi sunan shi mun gane jama'a da kyau sai abin da amma za ka zo ka cimma wani an wakili ne sai ce na zo neman aure ne abin da zai faɗa ke sai wani kuma ya ce to na ba ka. ko kuma da kaga an da aka ɗaura aure da shi aka ɗaura aure shi yasa kai ango kakkai kakkai nisa ka zama a kusa kada ta ɗaura ka da wani kai bayani wallahi nusa to haka aure ba a wasa da shi sai annabi ya ce warraja'atu kome wanda ya saki matan shi Allah ya kyauta wanda ya saki matansa? to ko da ba'a ya ce ya dawo da ita da ba'a sai ta kira shi a waya sai da Allah ka ya kuri ce sai ba hakuri to ma'ana ma dawo da ke kawai irin shi ta ɗaya ke mata to addini ta dawo ba a wasa da dawowa kome. to abu na uku sai annabi ce a tsalaku. in kai saki ko da ba'a kake yi inda sakin kai ka ce na sake ki da ba'a to wannan sakin ya yi kun fahimta da kyau da ba'a mutum ya ce ya sake matar shi da wasa eh, ba aure ne ba to ba na yi na sake ki lafiya ce ai ni ba'a ne ba'a yake to annabi ya tabbatar da wannan sakin to haka wannan baban shi daban wancan ko baban at-talaqu ghayra al-munjazir ake kiran shi Shi ne mutum a talaqu ala ne. wancan abin da mu muka bayani kai. ba su da alaƙa. saki ne za a ɗaukar fara shi da sharaɗi kun gane da kyau saki ne amma aka ɗaukar fara shi da ne sai ya ije kiɗin shi a nan ya ce ke kake taɓa min kiɗin nan akwai wanda ya ce matan shi Allah daga shi fillan ya dawo sai tana duba mushi waya kuma ta duba wayan sai ta matsala to sai sai ta zo wata rana kawai da ya ji haushi sai ce duk ran da kika na ƙara da waya kika ɗauka kika buɗe man waya to la ba bakin aure ki na take duk ran da kaga ya ɗau ya kafarfara sakin da me da sharaɗi to a nan wurin ana komawa nan yasa kun gani kaga wancan saki ne na kai tsaye ba wani ne ba kawai ya ce ya sake ta zai ce lafiya ce ai ba ani ai muna wasa ne ya ce a annabi ya ce salasun jadduhunna jaddun saboda ya sake abin kai tsaye ba wani sharadi shi ko wannan yana da me sharadi ya ce ya ɗafar farfara sakin da wani sharadi to sakin da yi ba har sai an koma zuwa ne yasa domin me yasa ake koma zuwa ga niyyarsa in niyyarsa ne ya sake ta ai bai bukatar ya sa wani sharadi kawai da sai ya sake ta amma tun da kaji ya sa mata sharadi to zai iya ɗaukar ɗaya biyu akwai wanda wala ba sun ke da kike bai na san ta bai san yarwa amma ya ce mata ne in ta ƙara duba masa waya ya sake ta saboda ne eh saboda ya tsoratar da ita amma ba so yake sake ta gane yake in ya faɗa ka ba ta ƙara duba wannan matsalar waya din yana kawo rigiman aure da yawa waya a yanzu wallahi yana kawo rigiman aure da yawa a ɗannan tsakanin na yi zuru kala-kala akan akan wallahi akan waya akan waya ya dawo ta buɗe ta ɗin su messages ko ta go wani mu'amalar da ba da wasu ba ta shiga rigima saboda mata suna da kishi ko asali dukkan mu ma muna da kishi ko ba haka ba ko kai ka duba wayan mata ka ga wani abu ba za ka ji daɗi ba ko ba haka ne ba to a nan wurin wa'azzuka ne da za a yi na kowa da kowa farko dai kai mai gida kai mai gida ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka rika wasu mu'amaloli da ba kamata ba kana da matakka, in mesa je kai kai da matakka. in wata yarinya ce kai baka kula ta ba ka kiyaye dai mutuncinka dai kawai ba ruwanka da yaran mutane in ko aure ne za ka yi da gaske neman aure kake yi to me na kunshe kunshe kan abin da Allah ta'ala ya ya halatta maka sai ka fito ko mun zafi ko komin kaza ku zauna da uwar gida ka lallace ta kallace ta a kai ga gaban faɗa mata in ba za ka iya faɗa mata ba don tsoron wani abu ka faɗa ma iyayenka sun nesa da ƙofa ba ka yi aure da Allah ya halatta maka kuma kai baka tutan wannan in dai ka san kana ba ta ci kana ba ta sha kana mata tufa ka ba ta wurin zama ba ta cikin kowane wahala don me ba za ka yi aurenka ba galibi in ka ji ana sukan aure na gidan tana wahala irin auren da ake na rigima akwai su tsakani ga Allah aure na rigima ko anan masallacin shekaru da suka wuce wallahi akwai wani anan muka rika zama a kwamitin marayu ko wani kwamiti wani mutum matan shi kowace gidanta daban wancan daki na zuba wancan tana cikin wahala ta zo ta isa a nan wurin maka haɗa contribution wajen shekara uku hudu nan irin wannan aure ka ga na rikima ne ba inda aka ce ka je ka ɗora wa kanka wannan wahalar kai baka ka da giza ba ka ce koke ta taso ka kayan mahaukata kenan ko ba haka ne ba ka ɗauki na ɗayan na ɗayan ma ita kanta ta ɗayan ma ba ba ka iya sauke hakinta da 'ya'yanta sai kuma ga wata bazawara tana rangaji nan ma ka tura tsofaffi wannan ya kamata wallahi wannan bai dace wa musulunci ne ba inda aka je ai haka ba inda aka je ai haka ba kawai sha'awar da ake bi ba amma na ɗayan nan ga alhamdulillah haƙuƙukan tana bada za ta ci abinci da safe da rana da yamma da lafiyar ta duk abin da Allah ya kula da shi sai kaga kana da sarari kana da ra'ayi saboda maslahar gidanka ko maslahar kanka ka ƙara wannan kuma ba wani ɓoye-ɓoye sai ka fito ka faɗa mata za ka ƙara mata namiji mata hudu aka ce daga nan kuma kai ta lallashinta in ce ta rigimanta dole za ta yi da ta ɗan rigimanta kai kuma kai ta haƙuri ka ɗan lallashe ta da wannan kai ta mata ɗan dubaru kai ta siyasa har lokaci ya yi ai aure a haka ake yi za ka fito ka faɗa mata in kuma ba aure za ka yi ba za ka mu'amala da waɗansu ne can ya kamata ka ji tsoron Allah ka bar wannan saboda tun farko ma in mutum ya san wayan nan aka da karatun Qur'ani ne ciki kila sai in ka ne guda biyu ko guda uku wannan tana da folder ta wancan tana da folder ta da su kuke messages in wata ta ga message din wata sai mai a ciki ke ma kina da haki to me na koyewa kaga shine abu na farko mun gane da kyau ba ka zama mai zafi wajen a taba maka waya ba saboda kai ka san ciki da gaskiya an ce wuta ka ba kula ka san mata sun iya waya mata yanzu in ta shiga maka wani abun ma in wayar ka ta shiga zai dai mata ta tafi maka da shi saboda su suna da yalwar lokaci waya abin da take so shine mai lokaci kawai in da kana da lokacin da zaka zauna kai ta danne danne kai ta danne danne minti goma ashirin talatin to kaga yau da gobe dole za ka yi masanan dinta in ko baka da lokaci kana da abubuwa da yawa a gabanka to akwai abubuwa da yawa waɗanda baka samu lokaci ka dudduba ma haka ga ita ina ake shi shigar su ba mun gane ne ke to su suna da wannan lokacin akwai wanda in ta ɗauki waya duk koyon koyon mutum duk wani password za ta yi cikin wannan password ɗin ta je ta shiga saboda sun san kan waya to in cike da gaskiya ga goka ba zai huda shi ba abu na ɗaya kenan na biyu ku mata ku ji tsoron Allah manzo Allah ya ce fala ta jassasu kar ku bincike ba a san ki yawaita bincike haka nan kawai ki ɗauki wayan mijinki ki dinga shiga nan ki shiga nan ki ki shiga gurup gurup ɗin shi kiga da su yake chatin da wai dan ko ta kama wani abu wannan haramun ne a musulunci hatta mu kanmu maza manzo Allah ce in kai tafiya kar ka rika dawowa da daddare kar ka dawo da daddare ka jira sai ido na gani ido da rana kai da za ka yi tafiya sai ka shigo gari musamman a lokacin da ba waya ba ka sanar da ita za ka zo batun rana sai ka shigo garin nan ka je Legas ko wani ba ka shigo nan garin ba sai karfe goma karfe sha ɗaya to masallaci za ka duba ka kwana ko wani wurin gidan kwana ka je tafiya a kwana sai gari a waye ka shigo haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi duk dalilai ne guda biyu manzo Allah ya ce ya sa ya hana mutum ya shiga gidan shi in ya dawo da tafiya da daddare musamman in ba ta san cewa zai dawo ba dalilin farko da za ka gani a cikin fatkul bari shine dan ya zan ka shigo da daddare ka zuwa kama ta da shine dalili haka ibnu hajar yace annabi yana gudun ya zama kai kayi tafiya ka dawo da daddare ka zo ka mata da wani in ma da wannan ka har yayi eh, abin da zai ya taba abin in ya tawa abin shi ka dawo da rana in ka dawo da rana shi nan ba gani ba kazantar da ba gani ba tsafta daga nan kana nan kana nan kana nan wato ba tarkon matanka aka ce ka rika yi ba kai dai kullum ka ce ta ji tsoron Allah kullum ka ce ta ji tsoron Allah amma kuma a addini ba ma addini muke karantawa a addini kuma ce ka je ka kana matanka tarko ba yanzu matanka tana karatu a FC tana ya tana ya AU tana ya Akoli Kaje je ka ce musamman bari ka je ka fake ka je ka ɗana ta ba a ce kai wannan ba amma kullum ka zaunar da ita ka nuna mata ta ji tsoron Allah ga inda Allah ta'ala ce ai ga abin da Allah ya hana ka faɗa masa ka'idodin Allah daga nan ka je kai ta zogon gaban ka ba a ce ka je ka ɗana tarko wai kana so ka tsafce ta da wani abu ba to Allah mun fahimci wannan da kyau to in ya zama maza ma ga dokan da aka sa masu a cikin hadisai su ce ku ji tsoron Allah amma kasa ɗana karko musamman mutumci ya ɗauki goyon mata shi don ya bincika ya kama ta da wani laifi ba a da wannan ba amma ya tsora ta kan ka'idoji na shari'a na cewa ta ji tsoron Allah kuma mata haka kullum in kuna hira da mazajen ku ku ce su ji tsoron Allah amma ku daina ɗaukan wayoyinsa kaɗai don ku cimma wani laifi da zai juye ya zama rigima mun gane da kyau in su matan suka kiyaye ɗaukan wayoyin mazajen mu kuma mazajen kazan kana da gaskiyanka baka wani mu'amala da Allah ta'ala bai da shi ba to dan ka hange wayanka a hannun matanka sai gangaji ma ya kwace ka ka shiga batun abin ka ba ruwanka sai ka taba tabanta menene a ciki mun gane jama'a da kyau to amma matsalar da ke faruwa da yawa mazajen ba su da gaskiya suna wasu hudodi da ba su a sani na haram su kuma matayan da bin diddiki to sai ga aita Allah kada ya san auren da ya mutu sanadiyar waya Allah kada ya san auren da ya mutu muna fatan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya datar da mu to ana ya dace mu dakata ina fatan ka fahimci balansin tsakanin su ba su da alaka wancan ana rufin sarki na kai tsaye su ne ba a ba a cikin su wannan kuma ana nufin sakin da aka fara shi da sharadi shine ake komawa zuwa ga ninyan wanda ya sa wannan sharadi din me yake nufi sakin ko tsoratarwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gudunmawa Allah ta'ala ya dakar da mu sai ubangiji ta'ala kai wa ranar lahadi za mu yi karatun riyadu salihin insha Allah subhanahu ta'ala. lahadi ma har yanzu ba mu tsaye da abin da za mu sa fara karantawa ranar asabar ba amma dai za mu ci gaba da yi kwana biyu tak kuma ka'idar karatun in ba wani dalili ba dai ba za mu rika wuce karfe bakwai ba karatu na awa ɗaya zuwa dan awa ɗaya da dan wani abu insha Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya tatar da mu a yan ajin almanar ina tuna wasu gobe akwai karatu na aji a nan masallaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh